A cikin sanarwar da ya wallafa a shafinsa na X, Biden ya tabbatar da cewa zai ci gaba da gudanar da mulki a matsayinsa na shugaban ƙasa har ƙarshen wa'adinsa a watan Janairu na shekara mai zuwa. Farfesa Gali Sharif na tsangayar siyasa a Jami'ar Abuja ya nazari kan matakin da Joe Biden ya ɗauka. duk jam'iyyar da kika sani tana so ta ci zaɓe babban burinta shine ta kafa gwamnati to wannan jam'iyya ta fahimci cewa farin jinin biden ya fara sauka musamman tun da aka yi wannan mukabala ta siyasa tsakanin shi da Donald Trump a ciki Donald Trump ya ragargaje shi a wannan muhawara da aka yi sannan kuma su kansu mabiya jam'iyyar Democrat ba su ji daɗi ba a kan yadda ainihin shi shugaba Joe Biden ya amsa tambayoyi. Banda wannan kuma Joe Biden a shekaru sun ainihin ja ana ganin tsufa ya kama shi duka wayannan abubuwa ne da jam'iyya ta democrat suka ga cewa fa gaskiya da sake Shi kuwa masanin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi bayani cewa. To a gaskiya janyewar da shugaban kasa Biden ya yi daga yin takara duk da yana da dama kuma babu wata doka da ta hana shi alama ce ta wato bunƙasa da kaiwa wato gaci na tafiyar demokradiyya a Amerika. Kuma wannan abu ne na yabawa saboda a gaskiya akwai ƙasashe da yawa wanda suke cewa suna demokradiyyar amma ba za a iya mafarkin cewa shugaban ƙasa yana da dama. ya ce ba zai iya takara ba ko ba zai yi ba ko ya fasa saboda dalilai da suka zama muhimmai musamman akan nashi na wato dalilai ne na tsufa wanda kuma babu yadda za a yi da wannan dalilin dole sai ya yi wato tasiri akan tafiyar da mulkinsa. Ita ma 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmayar kwato wa mata 'yanci Hajiya ya Ibrahim Baba ta ce labarin ba mace 'yar uwarsu a matsayin 'yar takara a jam'iyyar Democrat ya musu daɗi. wannan labari da ya shigo kafafun labarai na duniya cewa shugaban ƙasan amurka joe biden ya zaɓi kamala harrison abu ne wanda kowane mutum yau namiji ko mace zai alfahari da shi domin in kika la'akari ta yi masa mataimakiyar shugaban kasa kuma akwai lokatai da yawa da yakan saka mata ragamar mulkin kasan ya tafi wani sabga ko rashin lafiya ko wani abubuwa dai da suka ɗauke masa hankali ya tafi ya idar ita take rike kasan idan kuma ya karba kuma abubuwa sun tafi daidai saboda haka mu ba abin da zamu cewa Allah sai godiya alhamdulillah Shi ma shugaban kungiyar Sislak mai sa ido a harkokin majalisu awal Musa Rafsanjani yana mai cewa mu muna ga cewa wannan ya yi daidai kuma muna fatan kan cewa a najeriya din ma za a ɗauki cikakken darasi su waɗanda suke tsawa takara wanda shekarunsu ya yi ƙasa ko kuma ba su da cikakken lafiya su yi haƙuri su bar waɗanda suke da ƙananan shekaru ko kuma masu cikakkun lafiya don su tsaya su yi wannan takara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.